Daniyel Sura goma sha ɗaya. A shekara ta fari ta Darius, mutumin Medes, na ɗauki matsayina domin in goyi baya in kuma kare shi, sarakunan kudu da arewa Yanzu dai, zan faɗa maka gaskiya, sarakuna uku za su taso a Farisa, sa'an nan kuma na hudu wanda zai fi dukkansu dukiya, sa'ad da zai sami iko saboda dukiyarsa. zai zuga dukan kowane mutum ya yi gaba da masarautar Girka, sa'an nan wani babban sarki zai bayyana wanda zai yi mulki da babban iko ya kuma yi abin da ya ga dama, bayan da ya bayyana, daularsa za ta wargaje, za a rarraba ta zuwa kursuruwoyi huɗu na duniya, a ba waɗansu waɗanda ba zuriyarsa ba, ba ko za su yi mulki da iko kamar yadda ya yi ba, gama za a tumbuke daularsa a kuma ba wa waɗansu, sai sarkin kudu zai yi ƙarfi ƙwarai, amma ɗaya daga cikin kwamandodinsa zai yi ƙarfi fiye da shi, zai kuma yi mulki masarautarsa da iko mai girma. Bayan ’yan shekaru, za su haɗa kai, diyar sarkin kudu za ta je wurin sarkin arewa ta sada zumunci, amma ba za ta riƙe iko ba, shi kuwa da ikonsa ba za su daɗe ba. A waɗannan kwanaki za a bashe ta, da ita da masu rakiyarta, da kuma mahaifinta, da kuma wanda ya goyi bayanta; wani daga cikin zuriyarta zai taso ya ɗauki matsayinta, zai kai wa sojojin sarkin Arewa hari ya kuma shiga kagararsa; zai yi yaƙi da su ya kuma yi nasara, zai ƙwace allolinsu, siffofinsu na ƙarfe. da kuma kaya masu daraja na azurfa da na zinariya, a kuma kai su Masar, zai yi ’yan shekaru bai kai wa sarkin Arewa yaƙi ba, sa'an nan sarkin Arewa zai kai wa sarkin Kudu hari, amma zai janye ya koma ƙasarsa, ’ya'yansa maza za su yi shirin yaƙi, za su kuma tattara babbar rundunar sojoji, waɗanda za su yi ta mamayewa kamar rigyawar da ba ta iya tarewa. kuma za su kai yaƙin har kagararsa, sa'an nan sai sarkin kudu zai kama hanya da fushi zuwa yaƙi da sarkin arewa, wanda zai tattara babbar rundunar yaƙi, amma za a ci shi da yaƙi. Sa'ad da zai kawar da rundunar, sarkin kudu zai cika da girman kai, zai kuma kashe mutane dubbai, duk da haka ba zai kasance mai nasara ba, sarkin arewa kuma Zai ƙara tara babbar rundunar soja, wadda ta fita da girma, bayan waɗansu shekaru kuma zai tafi yaƙi da babbar rundunar mayaƙa cike da kayan yaƙi, a waɗannan lokutan mutane da yawa za su tashi gaba da sarkin Kudu, amma waɗansu ’yan kama karya za su taso daga jama'arka da niyya su cika abin da wahayin ya ce, amma za a fatattake su, sa'an nan sarkin Arewa. zai zo ya gina mahaurai a jikin katangar birnin don ya ci birnin da yaƙi, sojojin nan na kudu kuwa ba za su iya tsayawa ba ko zaɓaɓɓun jarumawansu ma, gama za su rasa ƙarfin tsayawa. Wanda ya kai harin zai yi yadda ya ga dama, ba wanda zai iya ja da shi, zai kafa kansa a kyakkyawar ƙasa zai kuma sami ikon da zai hallaka ta, zai yunƙura ya zo da ƙarfin dukan masarautarsa, zai kuma nemi haɗinkan sarkin Kudu, zai kuma ba shi diyarsa ya aura don ya lalatar da mulkin, amma shirinsa ba zai yi nasara ba, ko ya taimake shi ba. Sa'an nan zai mai da hankalinsa zuwa ƙasashe a bakin kogi, zai kuma kama da yawansu, amma wani komanda zai kawo ƙarshen faɗin ransa, zai kuma sa faɗin ransa ya koma masa. Bayan wannan zai juya ga kagarar ƙasarsa, amma zai yi tuntuɓe ya fāɗi, ba kuwa za a ƙara ganinsa ba; Magajinsa zai aiki mai karɓar haraji don darajar masarautarsa, amma ba da daɗewa ba za a hallaka shi, duk da haka ba da fushi ko cikin yaƙi ba; Magajin wannan sarki zai zama wani mutumin banza wanda ma bai fito daga gidan sarauta ba, zai taso ba zato. ba tsammani ya ƙwace sarautar ta hanyar zamba, sa'an nan zai shafe mayaƙa masu yawa a gabansa, zai hallaka har da waɗanda suke mulki na alkawari, bayan ƙulla yarjejeniya da shi, zai yi zamba cikin aminci, kuma zai sami damar hawan mulki da goyon baya mutane kaɗan, sa'ad da yankuna masu ƙarfi suke ji kome lafiya yake, zai kai musu hari kuma zai aikata abin da kakanninsa ba su taɓa yi ba, zai rarraba abin da aka kwaso daga yaƙi, da ganima, da dukiya ga dukkan mabiyansa, zai kuma yi shiri ya kai wa mafaka hari, amma na ɗan lokaci ne kawai, tare da babbar rundunar mayaƙa zai yi ƙarfin hali ya farwa sarkin kudu da yaƙi, sarkin kudu zai haɗa babbar rundunar soja mai ƙarfi don yaƙin. amma ba zai iya karo da shi ba, domin za a shirya masa maƙarƙashiya; waɗanda suke ci daga tanadin sarki za su yi ƙoƙari su hallaka shi, za a share mayaƙansa kuma za a kashe mutane masu yawa a yaƙin, sarakunan nan biyu sun sa mugunta a ransu, za su zauna a tebur guda su yi ta sharawa juna ƙarya, amma a banza, gama lokacin da aka ƙayyade bai yi ba tukunna. sarkin arewa zai koma ƙasarsa da dukiya mai girma, amma zuciyarsa za tă yi gaba da tsartsarkan alkawari, zai ɗauki mataki a kan wannan abu, sa'an nan ya koma ƙasarsa. A ƙayyadadden lokaci zai sake kai wa kudu hari, amma a wannan karo abin da zai faru zai sha bamban daga abin da ya faru can baya, jiragen ruwa yammacin bakin teku za su yi gaba da shi. zuciyarsa kuwa za tă yi sanyi, sa'an nan zai juya ya huce haushinsa a kan tsattsarkan alkawari, zai komo ya nuna jinƙai ga waɗanda suka juya wa tsattsarkan alkawari baya, mayaƙansa za su taso su ƙazantar da kagarar haikali, za su kuma kawar da hadaya ta kullum, sa'an nan za su kafa abin ƙyama da yake lalatarwa, ta wurin haɗin baki, zai gurɓata waɗannan da suka karya alkawari, amma mutanen da suka san Allahnsu za su yi tsayin daka su yi jayayya da shi, waɗanda suke da hikima za su wayar da kan mutane da yawa, duk da haka za a kashe su da takobi, waɗansu da wuta, a washe waɗansu a kai su bauta, sa'ad da suka fāɗi za su sami ɗan taimako, mutane da yawa za su haɗa kai da su, amma da munafunci, waɗansu masu hikima za su yi tuntuɓe don a tsabtacce su, a tsarkake su, su yi tsab har matuƙar da aka ƙayyade ta yi, sarkin da ya ɗaukaka kansa, sarkin zai yi abin da ya ga dama, zai ɗaukaka ya kuma girmama kansa gaba da kowane allah, zai kuma faɗa munanan abubuwa a kan Allahn alloli, zai yi nasara har sai lokacin hukunci ya cika. gama abin da ka ƙaddara zai cika; ba zai kula da alloli iyayensa ba ko wanda mata suke sha'awa, balle ma ya ga darajar wani allah, amma zai ɗauka kansa gaba da su duka; a maimakonsu zai ɗaukaka allahn kagarai, allahn da kakanninsa ba su sani ba, shi ne zai miƙa masa zinariya da azurfa, da duwatsu masu daraja da abubuwa masu tsada. zai kai wa kagarai mafi ƙarfi hari da taimakon baƙon Allah, zai kuma girmama waɗanda suka yarda da shi, zai ba su girma ya kuma shugabantar da su a kan mutane da yawa, zai raba musu ƙasa ta zama ladansu, a lokacin ƙarshe sarkin kudu zai tasar masa da yaƙi, sarkin arewa kuwa zai tunzura ya tasar masa da kekunan yaƙi, da mahayan dawakai, da jiragen ruwa da yawa, zai ratsa ƙasashe ya ci su da yaƙi, ya wuce, zai kuma mamaye kyakkyawar ƙasa, ƙasashe masu yawa za su fāɗi, amma Edom, Mowab da kuma shugabannin Amon za su kuɓuta daga hannunsa, zai da mulkinsa har zuwa ƙasashe masu yawa, Masar ma ba za ta tsira ba, zai mallaki dukiyoyi na zinariya da na azurfa da dukan abubuwa masu tsada na Masar, zai kuma ci Libiyawa da Kush da yaƙi. amma labari daga gabas da arewa za su firgita shi, shi kuwa zai ci gaba da yin yaƙi da zafi ya karkashe mutane da yawa ya shafe su, zai kafa tentin mulkinsa tsakanin tentunan da suke a kyakkyawan tsauni mai tsarki, duk da haka zai zo ga ƙarshensa, kuma babu wanda zai taimake shi.